Assalamu alaikum. Rahama, ban taɓa shiga rayuwarki ba, ban taɓa shiga ki ba. Amma kin taɓa masoyin mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi an yi duniya dan shi, an yi lahira dan shi. Kika sa a dalilin a dalilinki wani tsinanne la'ananne la'ananne wanda Allah ya tsine wa albarka wanda insha Allahu ba zai gama da duniya lafiya ba ya zo ya ci mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To, ke da Allah. Allah ba a taɓa annabi ya bari sannan mu bayan Allah ba a taɓa annabi mu bari wallahi azim ramani ba na tare da ke ba na tare da ke kuma duk wanda ya cuce mu duk wanda ya cuce mu a dalilin kirama ubangiji Allah ya gaggauta saka mana Allah ya isa Allah ya isa wallahi ba zan yafe miki ba rahama sannan ya kamata da an bar wannan maganan haka wasu daga ciki